zulqa'ada hijira 1447 wanda kuma ya daidai da 23 ga watan afrilu miladiya 2026 muna masallacin sa'ad ibn abi waqqas ne radiyallahu anhu da ke arkillan gandu a nan cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin alkaba'ir na imamu zahabi rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kabira ta hamsin da ɗaya wadda ke magana akan anantawa alal akan masu rauni da kuma tsananta ma bayi mazansu da matansu da kuma muna mu'amala ga matan aure ko matan aure da kuma muna mu'amala ga dabba za mu tashi akan fasali da ke magana akan mafi muni a cikin muna na mu'amala don kusan kai ƙarshen wannan eh, abin na kabira darasi na 112 za mu gabatar cikin wannan daren eh, da ikon Allah faslun ومن أعظم الإساءة إلى المملوك والجارية التفريق بينه وبين ولده هاي ينظر أقول با خمسين دقيقة كبائرة خمسين دقائق أما كراتين ya fi kusa ga ta hamsin da biyu ko kai ƙarshen wannan tabiran ko kuma darasi biyu in abu ya tsawaita da an ga kabira ta hamsin da biyu to a yau baya fasali na ɗaya fasali na biyu an gauri ko daga kabira ta hamsin da biyu to a yau baya fasali na ɗaya to fasali na biyu nan ne za mu tashi an gauri ko cewa min a'azamin isa'ati yana daga cikin mafi girman al'isa'a munanawa ilal mamluk gabawa waljariya da kuma baiwa a tafriku bai na huwa bai na waladihi raba shi da ɗanai idan za a sai da bawa to abin da fi kyau idan ya kasance can. shi ma ɗin bawa ne to a sai she su tare ita kuma boya haka nan za a sai she ta ɗiyarta in boya ta to a sai she su tare ne zan koyo shi suna tare amma idan ɗan ba bawa ba ne to wannan nan tashi sayarwa ba sai an haɗa su ba haka nan ma a wurin dabba idan mutum zai sayar da dabba idan uwan na shayar da ɗa tun za a sayar a sayar da shi su tare kada a raba a sayar da uwa ko kuma a sayar da ɗiyan a bar uwa ko a sayar da uwa a bar ɗiyan ya su yi ta wahala dole ɗiyan nan sai an koma ba su madara sannan kuma gashi an raba su da uwa a lokacin uwa ita za ta yi ta kukan da ɗan ɗiyan su ma za su ta kukan da ɗan'uwansu saboda haka duk ɓangarorin ba daidai ba ne au bai na kuwa bai na asihi ko ko bawa ne za a sai da shi tare da ɗan'uwan shi ne na haifuwa suke bayi in za a sai shesu abin abinda a kyautatawa shi ne a sai shesu tare lima jaa saboda hadisin da yazo annin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace man farraka bainal walidati wa waladiha duk wanda ya rabi tsakanin mahaifiya da ɗanta farraqa Allah bainahu wa baina ahibbatihi yawm al-qiyamah to Allah zai raba shi tsakanin shi da masoya ne ranar al-qiyamah wannan hadisin ya inganta Imam Tirmidhi ya ruwaito imam albani ya inganta wannan hadisin kamar da ya cikin jami'in sahih hadisi na 6,412 saboda haka daga cikin kyautatawa duk da dabbobi musulunci ya kula da rayuwarsu da kyautata musu ba mutane kawai musulunci ke kulawa ko kuma ya kula da jin daɗinsu da walwalarsu ba har wasu ke na cewa su ƙungiya ne na human rights waɗanda ka bibiyan jin daɗin walwala da kuma walwala ta al'umma da hukuncin da musulunci ya yanke wanda ya saba ma son ransu sai suna ganin cewa wannan hukunci ba daidai ba ne tun da ya saba ma eh, abin nan eh, human rights eh, yancin ɗan adam mutum ya ta yi zina ya ce a mai haddi ya ce an ci mutuncin yancin ɗan an tafi yancin ɗan alhali musulunci ya wannan dokar ko kuma a kamo ɗan ta'adda da ya ta karkashe mutane maimakon da an kamo shi shi ma a kashe shi ya ce a'a an yana da yanci na ya ƙara ya kare kanshi ya ƙara inda wa ya da kai hmm. to duk irin waɗannan hukunce-hukunce ba ga mutane ɗai shi musulunci ya tsaya ba har ga dabbobi gaba ɗaya ya kula da jin daɗinsu da kuma walwalarsu a ji adiba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana duk da yanka yanka dabba fa za a yi to sai an kula da hakkinka wurin yankanta kada a ja ta ƙirin zuwa wurin yanka sannan kada a ɗaɗa yuƙa gaba gare ta tana ganin yuƙar da za a yanka ta ana ɗaɗa yuƙar sannan kuma a ɗaɗa yuƙar sosai don kada a wahal da ita wurin yankanta in an yanke ta an gama a bar sai ta a bar ta ta shura ta a daddanne ta a daddake ta ko shurawa ba ta yi sannan sai ta zama shurawa gaba ɗaya ta sanyi laƙas tukuna ka ba da dama a fara hidarta amma ba tana cikin shure-shure a kama hida ba duk wannan yancin dabbobi kenan da kuma mai da walwalar ƙwala ali karrama Allah wajen ali muna bi ɗalibi radiyallahu anhu ya ce wahaba li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gulamai ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani wasu bayi guda biyu a hawaii ne yan uwan juna ne fa bitu kuma na sai da ɗayan su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mini eh, raddihi raddihi kamai da wannan cinikin kamai da wannan cinikin to wannan hadisin eh, za a ce mai marfu'un ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa baki ciki ko amma dai isnadin asisan da'ifun ne hmm. wa min zalika yana daga cikin kyautatawa abin eh, nan bayi an yaju al-mamluk wal jariyata wad dabba mutum ya bar bawa da yunwa ya bar baiwa da yunwa ya bar dabba da yunwa duk yana daga cikin mafi munin mu'amala ya kulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafa bil mar'i isman zunubi ya ishi mutum an yahbita amman yamliku qutahu ya kange ya daure wanda yake mallaki da qutahu abinci ne ka tsare bawa kuma abinci ne na ga hannunka baka shi abincin ba a'a kake son yayi kuma kana sa shi aiki to saboda haka duk wanda ke da bawa to dole ne sai ya kula da haƙƙin bawan sannan ne zai kubuta a wurin ubangiji ba wa kawai saboda yana bawan ka duk yadda ka ga damar mu'amala sai kai ta yi da shi saboda don bawa ne ba yana da haƙoƙi da wajibi ne ka ba shi waɗannan haƙoƙin musta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali Allah ya shigar da wanda ya ɗaure ta ƙibata abinci ya shigar da ita wannan matan da ta ɗaure musulmai shigar da ita wuta ta daura muskan gaba ta ba ta abinci ba bata sake ta zai ta ci kwalin da ta ci ba ta mutu daure sakamakon ta ita ko jahannama to saboda haka musulunci addini ne na karanci wa min zalika yana daga cikin munanawa an yadriba dabbata darban waji'an mutum ya buge dabba bugu ko waji'an mai ciwo Za an ɗauko sanda an ribda majaki kuma jakin gaba na ɗauke da kaya yana maka aiki kuma kana bugu ne alhali aikin gaba ka iyawa in ba tare da jakin gaba me kake son shi maka kuma wa ya habitaha kuma ya daure dabban ga wala ya komu bi kifayatiha bai ba abincin da ka isarta a ce ai dabba ba ta koshi saboda ka iyaka a ɗan samun abu dai a ya bada a bata amma kai mutum sai ka ci ka ƙoshi tatil to wannan zalunci ne hamila yahmilaha fawqa taqatiha ko ko ya azama dabba fiye da kayan da take iya ɗauka. faqad ruya fi tafsir qawlihi ta'ala an yi riwaya ga tafsirin cewar da Allah subhanahu Ta'ala ya yi cikin suratul an'am kenan aya ta 38 wa ma min dabbatin fil ardi wala ya yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum Allah ce wa ma min dabbatin babu wata dabba fil ardi a ban kasa wala ta'irin babu wani tsuntsu ya yatiru bi janahihi dake hira gijana haihi da hikahikai ne guda biyu illa umamun face al'ummomi ne amsalukun misalin ku mutane ne da kuke al'umma haka nan su ma suke al'umma sai Allah ya kawo su ya sa ƙarƙashin ikonku ku ta bautar da su duk yadda kuka ga dama ku ta sa su aikin da kuka ga dama wasu aka halatta muku cin namansu kuma su yi muku aiki kamar raƙumma da shanu wasu kuma aka halatta muku yi musu su yi muku aiki ɗai ga su jaskai da alfadarai da makamantansu al'aya ƙila eh, wasu malamai suka ce yi uta yi uta bihim wannan su ƙufin yawon kiyama wato cewa za a zo da waɗannan dabbobin alhali mutane na tsaye-tsaye yau malkiyama ta rana alkiyama a wurin taron alkiyama kamar yadda ya zo cikin sahihi muslim zai bai nahum wato sai ubangiji ya hukunci tsakaninsu hatta innahu la yi bishatil jalha za a zo da eh, binin akuyar da ba ta da ƙahoni za a hukunci tsakanin akuyar da ba ta da ƙahoni mina shatil daga abinan awakin da ke da ƙahoni idan an ce sha kalma ce wanda ke haɗe bisa tumaki da eh, awaki gaba ɗaya in an ce alghanam ne tumaki idan kuma ce almaz kuma awaki amma idan an ce sha to kalmar ta haɗe awaki da tumaki duk baki ɗayansu an akuya ce wanda ba ta da ƙaho mai ƙaho ta tune ta ɗan rago ne wanda bai da ƙaho mai ƙaho ya tunai to duk ranar alkiyama za a zo da su hatta yi ƙada lizzarrati minazarra zarra ha a yi hukunci a yi ramuwa alkawar shine ramuwa za a yi ramuwa tsakaninsu ko da ko kwaya azzarra a tsakaninsu na zalunci to sai an yi ramuwa sun mai yuƙadu lahum sannan a ce musu kunu turaban to ku koma turɗa duk gaba da sai a maishe su ƙasa a ranar ne kahiri zai ci ya leta ne kuntu turaba hmm, da ma na zama turɗa yadda aka mai da dabbobin ga turɗa shi kenan da na huta fa hunaka yaqulu al kafir ko anan ne kahiri zai ce ya laita ne tutura ba. Hmm, ya kai cona ne wato halaka ta shi an ma'ana ga lokacinki ki taho ki halakar da nema in huta Kun tutura turaban da na zama turɗa da dabbobin da aka shi su turɗa shi ke na aina huta da ban shiga wutan jihar ba mutum zai so a maishe shi dabba san ya gaba ne wa hada mini dalilin dalil ala al-qada'i wannan dalili ne na cewa za a yi hukunci tsakanin mai al'baha'in dabbobi wa bai na hau bai na bani adam kuma za a yi hukunci tsakanin su da yan adam idan a yi hukunci tsakanin su wasu wasu dabbobi wayanda dabbobin ne to yana tsakanin su da 'yan adam da Allah ya sa ikon dabbobin ƙarƙashin mallaka 'yan adam ɗin su ma sai an hukunci tsakaninsu saboda aka bar ganin cewa ai dabba ce kawai ka bata da yunwa ka tahiya ka babu ruwanka ka bata ruwan sha ka bata abinci amma kai duk matanka ta hana ka abinci sai an ji ku hatta innal insan har za kai lokacin da mutum lau daraba dabbatan bi ghairi ba zai bugi dabba ba tare da cancantar shi buge ta ba au eh, jawwa'aha ko ya barta da yunwa alhali yana da abin bata au aqashaha ko ya barta da kishin ruwa au kallafaha fawqa taqatiha ko ko ya azamata kayan da bata iyawa ko aikin da bata iyawa fa innaha tuqtas minhu yawm alqiyamah sai ayi kisasi sai ayi hamuwa ranar alkiyama da kadari ma zalama ha gwargwadon zaluntarta da ya yi aujawa ha koko gwargwadon yiwuwar jibarta da ita waddalilu ala zalika ma sabata fi sahihaini dalili a wannan shine hadisin da inganta a cikin bukhari da muslim ana bi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzabat imra'atun uzzibat imra'atun an azabtar da wata mata saboda me saboda Musa fi nan bi ma'ana eh, a ta'alil kenan li ajli hirra saboda musta rabat ta daure ta tayi hatta mata hatta mutu ju'an saboda yunwa la hiya ha, ita ne bata bata abinci ta ci ba wasu wa saqata bata shashe ta ba iz ta lokacin da ta tsarme ta ba abinci ba abin sha wala tarakata ta'kul min khashash al-ard ko ba ta sake ta ba ta dai ci kwari ki kama kadan dangare da kusu da sauran su ta ci bata barta ba ai min hasharatiha wato daga cikin kwarin kasa ta je ta kama ta ci ba ta sake ta ba saboda haka ita ma din aka azabtar da ita a cikin wuta to ba dabbobi ba mutane hawa sun dauka cewa yunwa na ɗaya daga cikin hanyoyin tarbiyya mace a bai yaro da yunwa ka a ba shi abinci to dabba hau kenan baka ba ta abinci ba sai an yi sakamako sakayya tsakanin da da bale mutum ka ba shi ba ka ba shi abinci to saboda ka wajibi ne mu kula da abin da muke da eh, aka mallaka muna wajibi ne mu sauke amana وفي الصحيح يابو سن إن قلتش حديثي أنه صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم رأى امرأة معلقة cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace mu'allaqatan fi nar tana rataye a cikin wuta wal hiratu takhdushuha ga mutanen ta zo tana ta yagarta tana ta kartarta fi wajhiha ga fuskarta wa sadriha da kuma gabanta wa hiya tu'azzibuha ana azabtar da ita kama azabata musanna azabtar da ita wannan matan. kamar yadda ta azabtar da ita fi duniya a nan duniya ilhab da ɗaure wanda ta yi mata waljo da kuma yunwa saboda haka can alkiyama ga musannan ita ma tana ta kartarta ta gana mata bane yadda ta gana mata bane nan duniya ai gwamma in musan ita banin duniya ha gana mata ko tawa ta mutu da ta mutu shi ke nan baban ya tafiya sai ba ta je kuma to alƙiyama fa azaba alƙiyama fa da'iman ce wa hada amu fi sa'ir alhayawan me littafi ce wannan azabtarwar da kuma hukunci da sakayya din gama gari ne fa ga duk sauran bisa shi dabbobi gaba daya ba ga musa kadai ba ka bar dabba daure baka ciyar da ita baka ba ta ruwa ba kuma baka sake ta je ta kiwo ba to a kuka son ta yi nan gaba wani na ba bisashe ne da ce kai kai kan wani kana sagarta ka ina sagarta su alhali in suka ci ba hau jin daɗi zai ba kana jin daɗi ka ga bisashen karamammu haka jin daɗi haka ne kun ga masu da yin wa'aza su ba ramewan ba kuma kana da abin ba su in ba ka da abin ba su sashe su wa kazalika idza hamalaha fawqa taqati haka nan idan mutum ya azama dabba kayan da ba ta iyawa ko ko ya sa ta yin noman da ya fi karhinta ce dabba ce wata hawurin noman nan duk gaba ɗaya ta lalace sai ga gana ce abin nan dabba ta kwanjame a ce ai dokin bazar ƙwaila ya kin bazar kwaila ba a bashi abinci a bashi abinci a gani in yana ramewa duk bazar kwallar da ya bai ramewa inda yana bashi abinci ci shi koshi bayan ya gama aikin nan bai ramewa bayan bazar kwaila ka sa shi rama ba rashin abincin da zai isai shi abin da ka sa shi rama nan dawo bazar kwailan ba ba ana azumi ba eh sawa don aka yi bude baki mutum na cin farfesu shi na ramewa ana gani alama azumi garai <laughs> gani alama azumi garai eh kyau shi ne za a yanzu ma'azumin amfanin da ake so a samu mutum ya samu ga jiki ne yanzu babu wannan amfani ya gane cewa lalle ya yi azumi kahin azumi ga nauyi ne bayan an kammala azumi ga nauyi ne a samu bambanci tsakani to amma yanzu sai dai a samu ƙarin nauyi ma bayan an gama azumi ko kuwa eh an yi ta ce su arish su kwai su abin nan kaji da sauransu dai ga su nan ba su koli kuwa wani shirmin shirmin abinci wasu gidajen ma tudda abinci aka yi kullum in almajirai ba su so su kwashe ba sai dai a tudda abincin saboda azumi da azumi ya wuce sai a koma normal daidai da daidai to ashe duk azumi aka wa wannan ciye-ciye to shi ko dokin bazar kwaila ba a bashi a bashi a gani da duk abin nan dabbobin da aka noma da su duk sai suka sun kwanjami to ba a ba su abincin da bai sassu alhaji shi suna biɗan ma mutum kuɗaɗe da yawa haka karnukan da ka farauta sai gaba ba kare abincin da ka isa shi saboda haka sai ya rame to duk wannan azabtar wannan to ranar alkiyama mutum sai ya rama kai ne eh, minhu yawm alqiyama wato za a yi kisasi ga irin wannan zalunci ranar alkiyama na ɗibga madabba kaya bayan ɗibga mata kaya kuma ana tafiya kuma a tarbiyyarta ana dukanta kuma lima sabata fi sahihaini saboda hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama wata rana rajulun wani mutum ya suku baqaratan shina koran abin nan nage idai sai rake baha sai ɗaya hauta fadara baha sai buge ta qalat ita ce mai inna lam nukhlaq li hadha mu ba ba don a hau ba an ka halice mu ta faɗa mai ba don a halice mu aka ba don a hau mu aka halice mu ba inna khuliqna lil harf an halice mu ne don mu yi noma amma ba don a hau mu mu ta kai mutane ko kayayyaki gari gari ba nage ta ce mai haka fa hadhihi baqaratun an taqaha Allah nage kenan Allah ya bata ikon yin magana fi duniya ala duniya tudatu an nafsiha ko tana kariyar kanta bi annaha la cewa bai dace a cuta mata ba wala tu'amal fi ghairi ma khuliqat lahu kuma kada a sa ta aiki da ba saboda shi ne an ka halice ta ashe wanda bata yi maganan ba to ranar alkiyama za a amsa mata haƙƙinta kamar kallafa ha gaira tsakatiya duk wanda ya tilasta mata aikin da ya wuce ya yi karhinta au daraba ha ko ko ya buge ta bi ghairi haƙin ba da cancanta ba fa yawmal qiyamati turana al qiyamah to min huza za a yi sakayya gare shi zarbi darbihi gurgudun bugun da ya mata wata azibihi da kuma azabtasu wanda ya bada قال أبو سليمان الداراني أبو سليمان الداراني ya ce rakibtu maratan himara wata ran hau abin nan jaki fa darabtuhu sai na bugai ne sau biyu au salasan ko sau uku fa rafa'a sai cire kai ne wannan zare laye sai kalle ne. wa zai ce ya aba Suleiman ya kai uban Suleiman. huwa al-qisas yawm al-qiyamah bugun ga kai mini fa qisasi fa za a yi fara na qiyamah ko ka ci gaba ko ka bari nasihar da jakin ya mai kenan nan ba zai shiga ta yi ba to kaga Allah ya cece shi kenan tun da jaki ya mai nasiha tun nan duniya kaga in yana da rabo to bari zai yi bai komawa shi kenan kaga ya kubuta eh yace ma jakin to don Allah ka yahe ni <laughs> to sai eh, ce fa in shi ita in kaga dama fa aqlil ka karantar da duka wa in shi ta ku ka ga dama fa akfir ka yawaita kai ka sani kale ce fa qultu zai la la adrubu shi abada bu abadan awar da yake ba komi ma ko kuma bugun komi a abada wa marra ibnu umar bi sibyan abdullahi bin umar ya wuce sibyan wasu yan yara min quraish yaran qurayshawa qad nasabu tsairan wato sun ajiye tsuntsu fi a citta hmm, su ta harbi wa zai iya halbe tsuntsun nan wahum yarmunahu qad ja'aluhu li sahibihi qad ja'alu li sahibihi kull khabi'atin eh, min nablihim ko to sun ajiye wannan tsuntsun ya zamo mai eh, sun ajiye shi shi a citta da za ta halbe وهم يرمونه صلح البيلين وقد جعلوا لصاحبه كل خاطئة من نبلهم so abinda suka yi duk wanda ya kuskure wato akwai abinda zai baya eh falan mara au ibn umar da suka ga ibn umar ta sai tafarraqu duk sai suka wace fa qala sai ibn umar yace man fa'ala hada wa aikata wannan ya aikin la'ana Allah man fa'ala hada don Allah fa ya la'anci duk wanda ya aikata wannan aiki inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana cewa lalle ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci man ittakhadha fihi ruha gharadan duk wanda ya maida abin da ke da rai ya zamo garadan shine citta da za a ce duk wanda ya halba ya samu ko abin koyo halbi walgharadu alhadaf in aka ce algharad amma a ce alhadaf ne duk dai watan eh, abin koyon harbi wa ma yurma ilaihi da abin da kuma za a yi abin halbi ne to duk wanda ya haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi to shi yasa tun farko yace la'anar lahu man fa'ala hadha Allah ya la'anci wanda ya aikata haka nan saboda mi dan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wannan la'antar shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha saboda haka Allah ne ya la'anci duk wanda ya maida abin da ke da rai shine zai zamo me abin nan citta da za a yi koyon halbi da shi wanda ya halba ya samu ga abin da za a bashi duk wanda ya kuskure kuwa in ya san bai iya halbi ba kai ya shigo inda duka halba ko in kai kuskure to sai ka ba da taron kaza su abin da suka yi kenan suka aza kenan <laughs> wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tusbar al bahaim annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe dabbobi eh, kashi na eh, tilas ya ne an tuhu ba'adil qatli a dar mai dabbar saboda me saboda kisan da za a yi mata duk da kashewa za a yi toka a dar mai hakan wa in kana mimma udhina azina shar'u bi Ko da kuwa abin da tana daga cikin waɗanda shari'a ta ba da dama a kashe su alhayyatin kamar maciji wal aqrabin da kunama wal fa'ratin da tsira wal kul al da kuma duk dabba mai cizo hmm. eh, qatalahu bi awwal duf'atin eh, qatalahu bi awwal duf'atin wala yu'adhibuhu wato duk wanda zai kashi kashi eh, so daya a buge a kashe so daya ba tare da ya azabtar da wannan dabban ba to haka na aka ji in maciji za a kashe to a buge a kashe ka a ce a kama macijin a gana mai wahalar da za ta sa ya mutu a ce a kawo eh, wayan lantarki hmm, a hada mai a shokin don shi mutu ko? kaga wannan ba kashi na an kai kai tsaye ba wahal da shi an kai wahalar ta kashi ta kashi shi eh, ko a wa abin da eh, kusu haka nan ko kuma makamantansu to haka nan duk ba daidai ba ne liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam domin cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza qataltum idan za ku yi kashi wa hasbun qatata to ku kyautata kashin da za ku yi an ba ku dama ku kashi amma wurin kashin nan to ku kyautata ku bi hanya mai kyau wurin kashi wato hanya wacce hanya ce mai kyau hanyar da musulunci ya yarda wannan hanya ita ce mai kyau kaskace a'a hanyar da kai ka ga dama yi tunda an baka daman ka kashe maciji da an baka daman ka kashe saboda haka hanyar da ka ga daman ya dace haka nan za ka bi saboda haka in an kamo macijin sai a fara daddace shi gunduwa gunduwa tun daga wurin bindi a ta dacewa a ta dacewa a ta dacewa a ka buge kai nan shi kenan ka kashe shi ya mutu kenan ta kyauta ta nan wurin kashe hmm. kai baka wahala ba shi baka wahala sai ba nan da nan ya mutu in kana kama shi ma ka yanke to kama ka yanke da kai yanke nan shi kenan sai ya hita hmm. wai za zabahtum in kuma yanka za ku yi fa asmin zibha to ku ta yankan wal yuhid ahadukum dayan ku dushi wasa shafaratahu yuqatil wal yurih dabihatahu ki hutar da dabban da zai yanka ko kuma da abin da zai yanka kana ɗauko yukar da ba ta da kaihi a ta gagarawa ta gagarawa ta gagarawa ta gagarawa haka nan ɗin ba daidai ba ne wahal da dabba bai da kyau <clears throat> wa ka ka layi yufriquhu bin nar haka nan kuma kar shi ƙone. Abin da aka halatta mai ma da kashi shi ƙone shi da wuta a'a ka kamo wa jefa cikin wuta shi nan tun ba daidai bane hakan musulunci bai da wannan ba Allah kaɗai ka azabta suwa da wuta lima sabata fi sahihaini don fil hadisin sahih saboda dalilin da ya zo cikin hadisin ingantacce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace inni kuntu amartukum an tahriqu fulanan wa fulanan bin nar ni na kasance na umurce ku in kuka zo wurin yaƙi kuka yi nasara kuka kama wane da wane da wane to duk kusa wuta ku kone su to wa inna nara la yu'azzabu bi la yu'azzibu la yu'azzibu biha illa Allah to ku sani wuta ba wanda ya cancanta ya azabtar da wani da wuta illa Allah face sai Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su kenan annasikh wal mansukh duk cikin hadisin guda fa in ma idan kuka kan musu to kuma ku kashe su amma ka ku kone su saboda haka baya halatta a kama ƙwaro a jefa wuta in ka kama shi kashe shi shikenan ka huta ka hutar da shi قال ابن مسعود رضي الله عنهما abdullahi bin mas'ud ya ce kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin tafiya fan talaqa li hajatihi sai ya shiga wurin biyan bukatar sai ya tafi wurin biyan bukatar sa wurin bayan gari fara'aina humratan ma'aha eh, farahan hmm, fa akhadna eh, farakhaiha sai muka ga abin nan ga tattabara ko a tattabara ana tare da yan akunta guda biyu kananan ɗiyanta sai muka kamo ɗiyan ganata fa ja'at al-humsa sai ga tattabaran da ta taho fa ja'alat eh, turaqif eh, sai ta taho tana ta buga fifikinta fa ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wa qala sai ce man fa faja'a hadhihi bi waladika wane ne ya jiyar da tattabaran da ciwo bi ha saboda ɗiyanta ruddu ilaiha ha, kuma ya san mata ɗiyanta annabi ya mutsawa suka mai da eh, suka mai san musu eh, mata ɗiyanta saboda haka ban mutum ya zo ya isko ɗiyan eh, abin da tsuntsaye ne sai ya kwashi ko kuma isko ta yi kwashe kwashe kwan <laughs> ko <laughs> ba daidai na ba Eh. in kana da bukata ne ɗauki wasu ka bambata wasu har an bukata tsananin bukata ta kama kai hakan amma kaka kwashe mata duk abu gaba ɗaya eh. wafihi wara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, qaryatan naml annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga gidan tururuwa ai makana naml ko wato inda tururuwa ka rayuwa qad aharaqnaha mun sa wuta mun kone wurin faƙala ce man haraka hazihi wannan kone tururuwa ƙulna muka ce mai na mu muka yi faƙala alaihi salatu wasalam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya innahu yanda lamari yake la yanbaghi li adam bai kamata ga wani an yu azaba bin nar an yu azziba ko bin nar ya azabtarwa da wuta illa rabbu kafa ce ubangijin da adda wuta shi kadai cancanta ya azabtarwa da wuta saboda haka in yan kwari na damun ka cikin gida to ba wuta za ka sa duka ta kone su wasu yula suka kunnowa kunna yula abi ana kashe abin nan eh, in kwari gara ko eh, kwarkwasa ko kuma kiyashi da sauransu to duk ba daidai na ba wafihi ya zo cikin wannan wafihi minan nahaikon cikin wannan hadisi akwai hani anil qatl daga barin kashi wata azibin da kuma azabtarwa bin narin da wuta a kashi abu da wuta ko a azabtar da shi da wuta hatta fil qamlati eh, har ga kwarkwata wala burgusu da kuma kazunzumi, zumi wa ghairi ma da kuma wasu duk gaba da in an kamo to ba cikin wuta za a jefa ba eh a kashi amma ka a jefa wuta faslun wa yukrahu qatl al hayawan abasan wannan fasali na magana cewa an haramtar da kashin dabba abasan bisa wasan bisa wasa kawo babu wata bukata kawai dai son ganin dama ne dai kashe dabban ne ke za ka hana farauta idan ba don bidan abinci a ci ko kuma bidan kuɗi ba hanyar bidan kuɗi ba kawai dai a je a yi don dai jin daɗi kawai a je a kama dabbobin daji da kashi la musulunci ya hana wani. limaru ya saboda abin da aka ruwaito an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce man qatala uskuran duk wanda ya kashe tsuntsu abasan bisa wargi kawai don jin daɗi da wasanni ne hmm. wani ga tsuntsu to ki duce mu gani ba zai iya jehe shi ba a da bukata da tsuntsun ga amma don ɗaya ne wata hanya ce ta wasa sai a kashe tsuntsu to hajja ila Allah yawm qiyamati wato zai kai ƙara al shine daga murya zai kai ƙara a wurin Allah rana alkiyama. qiyama wa qala ya rabbi ya ubangijina sal haza tambaye wannan mutumin ko wannan yaro lima qatalani abasan abada me ya kashe ni kawai don wargi walam yaqtulni liman fa'atin bai kashe ne don wani unhwani ba iyaka da ya kashe tsuntsun yi yasuwa a wuce ya ji da ya waje kura da tsayiri ayyamin firahihi cewa haramun ne eh, Farauta tsuntsu a lokacin da take kyankyasa lokacin da tsuntsu ke kyankyasa to kan wanda ya kake wannan tsuntsun limaru ya zalika fil asar saboda hadisin da aka ruwaito wa yakrahu zabhul hayawan bayna dai ummihi nan makaruhi ne ga uwar dabba tsaye a kamo ɗanta a yanke ko a yanke uwar gaban ɗa limaru ya an ibrahim ibn adham rahimahullah wani waliyan allah bawa allah ibrahim ibn adham قال يتي ذبح رجل عجلا wani mutum ya yanke wani dan maraki baina da ummihi gaba ga uwa ta fa ai basallahu yadahu sai Allah ya busar da hannunai ne hannu ne dai shanye <laughs> to saboda haka abin da ganin haka to sai suka ce to bai dace ba to faslun muna da lokaci limon kai faslun fi fadli itkil mamlu wannan fasali na magana falalar yanta bawan da ake mallaka idan mutum yanta bawa ladar da zai samu da matsayi da daraja da zai samu a wurin Allah an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce, man a ataqa raqabatan duk wanda ya yanta raqabatan wuyayi jada in bawa ce in boya mu'minatan ko mu'mina a taqallahu Allah zai yanta bi kulli udwan minha a madadin kowace gaba ga wannan bawa ko boya da aka yanta to Allah zai yanta udwan gaba min a'dahihi daga gaban shi wanga da yanta ba wannan ko boya minan narin daga wuta hatta farjihi bi farjihi har farajin shi ubangidan za a yanta ga wuta saboda ya yanta farajin bawan nan a dan duniya ya bar shi don Allah da saboda haka nan ta suwa ce da cewa duk wanda ke mallake da bawa to ya yanta bawa ko goyon ya yanta ta in ya yanta ga sakamakon da zai samu a lahira in ka zo hannunka a ce to an yanta hannunka ga wuta saboda yanta hannun bawa da kai an yanta kanka saboda yanta kan bawa da kai an yanta kafarka saboda yanta kafar bawa da kai ko wace gaba ko wace gaba za a yanta ta ga wuta saboda bawan nan da kai a ce falala ce mai girma sau amma sun turawa saboda mai suka kashe sayan bayi cinikin bayi saboda bane da suka fara gani hmm, babban sun fara yawa can kasashen su in suka yi yawa kuma to wata ran za a zo musu bala'i saboda haka suka ce to maza a bai sama eh. musulunci kahin wannan musulunci ya yi magana a kan barin sai bayi bayi ma waɗanda suke fana halatta yayin eh, kenan wanda aka samu ta hanyar da shari'a musulunci ya yadda ba ta wanda aka kamo ta hanyar zalunci ba eh. kuma zo su ce kuma duk gaba ɗaya an yanta bawa duk wanda ke mallaki da bawa nan ya zamo ɗa an yi ne an sa hannu ne abinda musulunci ya ba da dama a yi kai ka zo ka ce ka zo da ne a sa hannu eh? ai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sharata shartan walau mi'at shartin fa huwa batil laysa fi kitabillah man sharata shartan laysa fi kitabillah fa huwa batil duk wanda yazo da wata yarjejeniya a ce a sa hannu wannan yarjejeniyar bai cikin littafin Allah wato ko da yarjejeniya ɗari ne to duk gaba ɗaya banza ne eh ku ne ku ce eh mun yarda don ku yi ku ta yau wa na bi umama shine siddiq ibn ijlan al-bahili radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala abu umama yace ayyu mamri'in muslimin duk wani mutum musulmi a ataka mar'an musliman wanda yanta mutum bawa musulmi kana fikakan lahu minan nar to wannan bawan da yanta ya zamo fansa gare shi daga wutar jahannama wato bawan nan ya fanso shi daga wata jahannama yujzi eh, kullu udwan minhu ko yujza eh, kullu udwan minhu udwan minhu wato za a sata mashi mai bawan duk gaban da ya yanta ga bawan nan shi ma ya yanta gaba ta daga wuta wa ayyu mamri'in muslimin ataqa mar'ataini duk mutum musulmin da ya yanta mata biyu muslimatai ne ko musulmai kwanata ke taka minan nan to sun zamo fansa fansace daga wutar jahannama yujza ko yujzi min kuma minhuma min minhu duk gaba daya nasu to za a ta gaba daya sai daga wutar jahannama wa ayyuma imra'atin duk macen muslimatan musulma a ataqat imra'atan muslimatan wanda ta yanta mace ba goya musulma illa kanin fikasa ha za ta zamo kwantar da minan narin daga wuta ranar alkiyama kenan yujza kullu udwan minha udwan minha za a sata mata kowace gaba ta yanta gaba daya daga wadda ta yanta daga wuta rawahu tirmidhi wa sahahahu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin kuma ya inganta hadisin اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين cewa Allah ka sanya mu daga cikin jama'arka al-muflihina masu samu rabo alkiyama inda ke ala inna hizballahi humul muflihun ko wa ibadata salihin kuma ka sanya mu cikin bayan ka salihai abinda makaranta daidai Allah ka ba mu da ke ciki kuskuren da ya fara bayanin da zai Allah shi ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu